Sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar murya wacce ta ruwaito cewa ƙin ba da kai bori a hau da Emmanuel Macron ke nuna wa yanayin da ake ciki a Nijar. Inda janar Cani da makusanta ke fafutukar fitar da ƙasa daga mamayar da Faransa ke yi a baki ɗayan ƙasashen wannan yanki abu ne da a fili ke nuna yadda shugaban Faransar ke ƙin gaskiyar lamari. a wannan lokaci da ake ta juya wa kasashen yammaci baya musamman faransa don rungumar rasha jaridar ta ce kubutar da gwamnatin mohamed bazoum abu ne da ke hangen dakatar da guguwar juyin mulkin da ke kara girgiza kasashe da dama 'yan koren faransa inda a yanzu haka ake hasashen yiwuwar juyin mulki domin ci gaban wannan al'amari abu ne da zai kawo ƙarshen hulɗa a tsakanin faransa da ƙasashen afirka jaridar lahash na cewa baiwa wata ƙasar waje goyon baya tamkar cin amanar ƙasa ne dalili kenan juyin mulki ke ƙara yawaita don tsame hannuwan faransa daga al'amuran gudanar da arzikin ƙarƙashin ƙasa domin sanannen abu ne cewa ƙasar emmanuel macron ta yi fice wajen wawushe ma'adanan ƙarƙashin ƙasar niger inda tun 1968 take sayan uranium a farashin da bai taka kara ya karya ba shugaba tanja mamadu ya haɗu da cikas daga faransa saboda ya buƙaci a baiwa nishar kaso mai tsoka a harkar uranium abin da ya sa aka fake da shirin tazarce don ƙaddamar da shelar ɓata masa suna a idon duniya alhali masana sun san cewa an kifar da shi ne saboda ana son ƙasa ta ci gaba da zama ƙarƙashin mulkin mallakar faransa jaridar ta ce an shirya zaɓe aka kuma ɗora isuhu muhammadu a kan karagar mulki wanda an san shi injiniya ne na harkar ma'adanai da ya yi karatu a faransa ya yi aiki a wurare da dama na harkar ma'adanan nijar haka kuma ɗan siyasa ne mai aƙidar tsarin gurguzu da ke da hulɗa da 'yan siyasar ƙasashen yammaci amma kuma a zahiri ɗan baran dan faransa ne da ke yi wa faransa aiki kasancewarsa mai kwaɗayin mulki bai damu da makomar al'umma ba shi ya yi ruwa ya yi tsaki don ganin turawa sun girke sojojinsu a niger duk da barazanar da abin ke yi wa ƙasa zuwan muhammad bazum ya kasance ɗorewar manufofin da isufu ya shimfiɗa sabili kenan ya ci gaba da bin umarnin faransa da sai da yawo mafari bayan juyin mulki ya shiga neman ɗauki daga gare su jaridar lankitar ta ce an yi garkuwa da jirgin saman shugaban ƙasar niger a ƙasar swiss ohu mudu Muhammadu ya zama wa majalisar CNSP tamkar kadangaren bakin tulu domin bayan sanar da shi cewa ga inda jirgin ke ajiye jim kaɗan bayan juyin mulkin na Nijar, ohu mudu ya ƙi saka hannu kan takardun izinin maido da shi gida kamar yadda Africa Intelligence ta bayyana. jaridar ta ce ya san ransa hamɓararren firaministan ke amfani da wannan jirgi abin da ke fayyace munanan halayen wasu shugabannin wannan ƙasa domin biyan buƙatarsu ya fi na ƙasa a wajensu alhali kudaden kula da jirgin za su ci gaba da ƙaruwa a kulliyomin har iya tsawon lokacin da zai shafe a garin bal na ƙasar swiss jaridar le canar amfiri ta ce hasu masa udu na ci gaba da yi wa nijar waye a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pendes tarayya daga wurin da yake hijira masa'udu ke caccakar ƙasa kafin watakila a nan gaba risa ya ɗauki makamai kamar yadda ya yi kirari a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli a yayin da a nan gida ake ƙara samun haɗin kai a tsakanin 'yan ƙasa jaridar le harrison ta ce baraka ta kunno kai a tsakanin 'yan kwarar hula da ke goyon bayan cnsp wata guda kacal bayan da aka yi juyin mulki kamar yadda aka saba a duk lokacin da wani muhimmin abu ya faru 'yan farar hula kan mai da hankali wajen lashe-lashe lamarin da ke haddasa rarrabuwar kawuna a tsakaninsu suna ta cin juna a bainar jama'a Zaga sun fi mai da hankali wajen abin da za su samu a maimakon kishin ƙasar da suke cewa saboda shi suke gwagwarmaya dole ne irin haka ta faru a ƙasar da mutane suka mai da ƙungiyoyin fararen hula tamkar wani jarin kasuwanci jaridar ta ruwaito wani malamin makaranta cikin ɓacin rai yana cewa 'yan farar hula da dama ne suka yi amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi suka saye motoci suka yi aure-aure suka kuma gina vila-vila saboda haka suke tsammanin samun irin wannan garaɓasa idan suka yi goyon bayan majalisar cnsp ɗanbun irin waɗannan 'yan farar hula da a kusa-kusan nan ke taka rawar mulkin renaissance actua ne ke tasafa da marwa wajen sojojin da suka yi juyin mulki to amma za ta yi a samu mutanen kwarai a cikin waɗannan 'yan farar hula ko da yake sai fa idan majalisar cnsp ta yi tankaɗe da roraya don cashe aya da tsakuwa to nan za mu tsagaita da sharhin jaridun labari na wannan mako sai a makon gobe za mu zo da wani sabon sharhin idan allah ya so